Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya Minene daɗin duniya. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata domin nazarin kalubale da ke gaban mata a yunkurin cimma burinsu na neman adama da su a harkokin siyasa da mulki a Najeriya. A yau bakin da suka haɗa da ene ede ta kare hakokin mata da kuma yan gwagwarmaya barista hassana ayuba mai riga sai kuma ɗan siyasa a jihar kano nasiru sha'aibin marmara sun bayyana yadda suke gani za ta iya sauya zane idan 'yan siyasar najeriya da gaske suke yi ga karashin tattaunawar da wakiliyarmu madina dauda ta jagoranta yanzu ministocin da aka kawo don wanda suka shiga siyasar nan bakwai nan ba mai ko da wanda ma waɗansu ma kan gan irin abun da suke an ce a rike musu sun dawo mutum da ya kawai zai rike ofis huku kin taba gan macen da za ta yi wannan yanzu kan gan akwai damuwa akwai matan da za su yi rike kasan nan a ba mata goyon baya mun sani kun san yadda ana dagula abubuwa. bari mu zo gare ka ka bada amsar wannan mm. ɗazu kana bayani ka ce mata ba su shirya karɓan waɗannan mukaman siyasa ba saboda sun gaza mm. su nuna rauninsu na mata mm. yaya za su yi su gyara to ina za su yi su gyara duk da mukami da ake magana a gwamnati iri biyu ne akwai na zaɓe akwai kuma wani ke naɗawa ake tabbas ni kaina ina goyon bayan a ƙara yawan mukaman da ake ba mu mata na naɗawa ina goyon bayan wannan kuma in ta lissafa akwai mata duk da dai ta lissafo su Deziani ba tsohon minista kai me yasa tunanin Deziani ya zo ranka yanzu a kawai dai ta tsallake bata lissafo da ita bane ta lissafo na kirki na kirki ina ce ta tsallake ta bata lissafo ta ba amma ina goyon bayan a maganar appointment tabbas ina goyon bayan a ƙara yawan matan da ake bamu makamai na yaji amma na siyasa fa yawo na siyasa din kuma na zabi gaskiya wannan shi ba a shi kowa su dai kwata in sun shirya kwata suna da better chances na su kwata kwata ba lalle a ce da mukami to gashi ta ce abu ne na karfi kuma ba su da wannan karfin karfi maganar zaɓe ba ka da karfin da ya wuce kuri'a karfi a maganar zaɓe kuri'a ce kuma mata suna da yawan gaske da in har da gaske suke za su jefa wa ko namiji bai zaɓi ko namiji ɗaya bai zaɓi mace ba mace ta iya cin zaɓe da kuri unna mata in har da a serious amma in dai ba da not serious to wannan is something different su je su ci gaba da karɓar na naɗe ɗan wani aiki na naɗawa a rinka ba su ana naɗawa saboda ko namiji ka gani wallahi ba wai yana kwanci ne kawai zai zo ga ci zabe ba biya za ta yaman mata su sani kuma su ma an har za su fito kamar waɗansu yan uwansu mata suka suka dage kamar yanzu nake starting example wani suka samu tickets in har za su zagi su ma matan kowace ta cewa daga suke su zagi su san cewa ba maganar wasa ba ce neman takarar wala za su samu su waɗannan da suka samu su sauran da suka samu ba su da bambanci da sauran mata su ma mata ne of course a kowane suke da ɗan wani abu da yake sun musu sarra'i ko na ko na iyali ko aya ko na al'ada ko na amma ba za ka zo state ga baki ɗaya ka ce babu macen da take free ta zo ta nemi takara ba har a ce za a ba ta ma kyauta amma kuma ta kasa nema ba barista hassana ya kalubalance ku fa ya ce ku ne ba kwa son ku shiga zaben nan ku taka rawa ku kwaci mukaman nan da karfi ya me zaki ce a game da haka ba gaskiya bane zaben Najeriya yanzu zaben kudi yake yi ba zaben kuriya bane eh zaben mai karfi mai karfin da nike nufi shine mai kudi in kana da kuɗi za a zabe ka in baka da kuɗi ba mai zaben ka shi kuma ya san gaskiya nike faɗi ba karya bane to ba za ku je ku tara kuɗin nan ba a kungiyance matan suna da kuɗin kuɗin a hannun maza yake yana maganar dizani da patricia ete da dizani da patricia ete maza guda nawa muke da irinsu a Najeriya sun fi dari wanda suka yi irin na dizani da Patricia Ete sun fi ma a kirga mu a mata guda biyu ne zaka iya bada lissafin irin Patricia Ete da dizani amma maza sun fi da irin su to inda a ce muna da matan da suke da kuɗin maza haba ana ko magana ai ba maganan kuriya ba ne maganan kuɗi ne zaben najeriya ka gaya wa kowa har yaron da yake ciki ba haife shi ba ya san zaben najeriya da ake yanzu na kuɗi ake ba na kuriya ba ne in na kuriya ne maza sun isa su saya da mu ne ai su maza sun san masu zaben su mata ne da ya'ya da matasa ba maza yan wasu bane suke zaben su ba in an bi ta kuriya ne su kuma sun san za a tsaya ta kan tsantsan akan kuriya ne ai yawancin su ba za su kai labari ba sun sani to amma ɗazu yi bayanin cewa ai gidauniya ake kafawa ko me zai hana ku yin haka su ne suke hana mu kafa gidauniyan mazan su suke hana mu kafa gidauniyan ki giya wa kowa da babban murya nike magana mazan ne suke hana mu kafa gidauniya a kasan nan ba a san a ji muryan mace a kasan nan an danna mana muryan mu muryan mu ya koma kaman wanda yake mura eh ko ka daga muryan ba mai ji mazan ne suka mayar mana da muryan mu ya zama haka shi yasa ba za mu iya mu yi magana kuma a Najeriya a ji mu ba don ba a son ma a yi da mata amma kuma aka ce me aka ce aka ce for the people by the people by the people hmm. who are the people mu ne people ɗin ai kowane namiji mace ta haife shi kowane namiji ai yana da mace a bayansa ya auri mace hmm. sannan kuma fatan shi shine ya haifi ta mace don shi ma'aifi ne yakan ce da ka haifi gwamna gara ka haifi matan gwamnoni da yawa tukunyan ka tsaf miyan ka kullun da manja kuma ba ƙarya bane kowa ya san da wannan domin komai rashin imani ya ta mace tana da tausayi to sannan kuma yau sai a zo a ce an take ma mata yanci a Najeriya saboda siyasa ai bai yi ba in ana son siyasa ya geru a Najeriya wannan rawan a yadda a yi shi da mata mu don mu bada kyakkyawan shawara inda zai farke a samu a dinka shi da sauri kar ya farke inda zai ɓaci a samu a gyara shi domin kar ya lallace ne eh, barin zo wurin ki <laughs> yanzu an kalubalance ku ne fa eh. an ce duk waɗannan surutan da kuke kawai surutu ne ba ku fito kun nuna gaskiya kuna son waɗannan mukamin ba ke ta yaya za a yi a gyara wannan da ya fada ina ne a duniya gaba daya ko manyan-manyan demokratiya kamar amerika da russia da china da sauran abun ba karfi ne ake yin da shi ba gaskiya ne an tsaya da gaskiya na da wannan kudin da ana magana da ya eh, kuna kawo kudi cikin siyasa nan ba kudin najeriya ba ne kudin dukanmu ne so wannan da kana fada kana so ne mata su ji haushi amma ba za mu ji haushi har mu zo muna inda matashi suna yin ba mun yi aikacin kokarinmu mun lura da yaranku mun nuna cewa an ba mu kudin kun ba mu kudi mun aje da kyau kun gani ita in tuna bukatun abu da ita shi wanda ya karbe ta ya fada eh, speaker bankole bankole ya ce wallahi ku yi hakuri abun ba mu ji dadi cewa ita mace bane shi ya sa muka yi wannan mun yi mata magudi ba ta yi sata ba ba kun ganta ta da hannu aka tana ta murna ba maganan da zani kuma wa suka kwashe kudin nan ba maza ne suka kwashe suka bata ba ajiya ba ba mace da tana da zuciya ta kwashe kudi wai za ta je ta yi meye da shi ba mu da wannan zuciyan mu dai abu da muna faɗa har yanzu don zaman lafiya na Najeriya don cin gaban Najeriya don yanzu kun gani cewa bashi kuka ce tun 1948 48 din shekaru nawa in kuna bin bashi don kun ce kun je wurin kun cika takadu kun rubuta duka shugabannin kasanmu sun rubuta cewa wannan siyasa komai da za mu yi komai da za a raba ko kudi ne ko taki ne ko kuma laka ne komai da kuna son mu raba za mu raba shi zai zama 35% minimum 35 to gashi har yanzu ba kuma samun abun nan goma ba ba bashi kuka ci ba mata suna bin ku bashi bashi din ya kamata ku zo ku zauna ku ce to ya ne za a yi wannan bashin da aka ce mutane suna ce wai democratic deficit yanzu noye na wurin ku ku zo na ku ji wannan abun tare ku koya mana ka gani duka abubuwan da za a yi a duniyan nan da ya cewa yanzu ya kamata mutum ya zo na ina ba abin da ake ce service ma kasan shi kasanta mu mata mun yi ko. To nan kuma za mu yi sallama da bakin namu sai mako na gaba mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu madam ene ede yar fafutukar kare hakkokin mata da kuma ya gwagwarmaya barista hassana ayuba mai riga sai kuma ɗan siyasa a jihar kano nasir sha'ibu marmara. da wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar a madadinsu duka, alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet Hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. su ne sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza ba